a hankali ayu ke ta kafafun ta sai ta karasa wajen damunsa game da A haɗa nan ta biyu ta tare da cewa na gode wa Allah da ya kawo ni wurinka damusa dan Allah ka daina cutar min da ɗan uwana wallahi bawan Allah ne baya cutar da kowa na san wancan mutumin ne yake sa kana azabtar min da shi ko ta ƙara shi magana idanunta akan mahaifinta sarki Ramut ƙarasuwa ya shi ma ya gaban ta, yana mai kallon ta gami da cewa Bingel don Allah ki daina jin haushi na wallahi jinin ya warke har abada kin manta da zoben da ke cibiyar ki wanda kika ci da shi ta wannan zoben shi ne yasa kika ceci rayuwar Janet kuma ya warke ba zai ƙara yin wata cuta ba face waɗanda ba a rasa ba yanzu ina son komai ya zo ƙarshe ki kawo ƙarshen wannan kiya da kike nuna min ki haƙuri ɓingin ki yafe min wallahi na tuba na tuba na shiri ba zan ƙara aikata laifi makamancin irin wannan ba. Kuma in sha Allah aurenki da jini halattacce ne a wurina. Don haka ku je ku fara shirye-shiryen aurenku. Murmushi Ayush ta yi yayin da ta ji wani irin farin ciki yana ziyartar zuciyarta. Bashawa ta yi da kukan kukan farin ciki sannan ta rungume mahaifinta. Shi ma rungume ta yi tsam a jikinsa yana ta Sai a wannan lokacin na rasu ya magantu game da cewa. To idan kun gama koke-koken naku, sai ku shirya zan mayar da yarinya inda ta fito domin zamanta a nan ba zai taɓa yiwuwa ba kasancewar jininta yana can ƙarasowa yi ta yi wajen mominta a hankali ta furta umma wai wane ne wannan mai siffar furin bata ankara ba ta ji yana cewa wanda ya raini ubanki ne da hannunsa ni za ki zo ki tambaya ba uwarki ba sai yarinya dan turo baki tai kamar za ta yi kuka tana mai mutsi mutsi da baki kamar mai yin magana Fara'atu ce ta yi magana gami da cewa, Razumma, dan Allah in ba damuwa, ka bari mu ɗan da ayu cikin masarautar mu nuna mata tunda ba taɓa zuwa ba sai yau. Muna roƙon a bamu wannan damar. Kallanta ya fasace gami da cewa, ba ku da wannan damar. Yanzu dai ba ku da ita, domin zan tafi ita ne inda na ɗauko ta. Kuma ke ma idan kina so za ki iya binta sai na haɗa da ku duka na mai da ku can. Giza kai bara'a ta yi ta game da faɗin. A'a, Allah ya wuce zuciyarka. Dan na ta wallahi na san jinai harbi ne sai ba zai taɓa bari na rayu ba. Ko tsaya sauraron sa na rasuma bai yi ba. Ya hannayansa hannayensa ya da hannayensa biyu waje guda. Da kyau na hasken mai karfi ya bayyana. Gaba ɗaya suka rufe idanunsu. Sai dai banda shi na rasuma da ya sa gaban Ayush. hannu ɗaya ya sa tare saba ta a saman kafaɗar shi nan take ɓace ɓat tamkar bai taɓa wanzuwa a wajen ba bai saukar da ita ko ina ba sai a babban falon su Junaid kwantar da ita ya saman kujera a yanda ita kuma idanunta suke rufe domin samsam ma bata san halin da take ciki ba shi kwana rasin ba ɓacewa daga wannan waje ta cikin wannan hasken ya koma can masarautar makarƙashi a can kuwa bara ta rungume sarki Ramu tana mai kuka mai matuƙar sosa zuciya wai tana ji tana gani za a raba ta da yarinyarta? kuma babu ranar da za ta sake haɗuwa da ita shi ma sakira musamman ba ji daɗin tafiyar ɓangaren ɗinsa ba sai dai babu yadda ya iya al'adula da koma ta kasance tare da Janet. Kwankwasa ƙofar aka yi da ƙarfin gaske, da ƙyar ya buɗe bakin shi murya a shaƙe ce, waye ne? Yaya ni ce Laila, a matuƙar sai ya kallon bakin kofar. daga bisani ya ce da ita you are very stupid me ya kawo ki na da wannan sassafiyar haka doro baki ce cike da shagaba tana gunguni game da cewa yaya na zo tambayar ka mai mun ne ko ka san inda ta je yanzu yanzu nan amma ta kira ni tana tambaya ta wai ko ta kwana gida nan gidan kaban dakta hashim ne wani mugun faduwa. cikin matuƙar tsoro ya zaro ido waje lokaci guda kuma ya bi rikice ya kama na gami da cewa ban san inda ta je ba ki dai tafi ki bani waje Laila cike da mamaki ta kama baki tana magana a cikin zuciyar ta game da cewa subhanallah ya hanji muryar Bruce kamar yana cikin matsala yanzu haka na san ba zai wuce akan wacin da kikiyar yarinyar ba da shi magana tare da wani tsoki ta nufi ɗakinta yana zaune ya tasa mun a gaba ya zarga wani takumi har zuwa yanzu ya kasa tsina na komai ga jini gaba ɗaya yi male-male a cikin bishit ɗin sannan kuma har yanzu maimun ɗin bata farfaɗo daga dogon sumar da ta yi ba lokaci guda ya zamo abin tausayi shi ma kan shayar da na abin da ya aikata wa maimun ɗin domin tun da yake bai taɓa aikata zina ba amma yau shi ƙaddara ta riga fata a hankali ya farta wai yau ni ne da kaina zan yi wa yarinya fyaɗe ina nake taimakon rayuwar al'umma amma yau gashi ni ne zan yi sanadiyar rasuwar wata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ƙara shi magana mai buga kanshi akan teburin da ke gaban shi wata zuciyar ta take sanar da shi cewa ka tashi ka ceci rayuwarsa tun mana amma ayyana haka ke da wuya ya tashi a ya tashi a zabar ta rungume ta ya ɗaura ta saman ta kai tsaye na fito da ita kunnen shawa ya ta ruwan zafi yayin da ya saka ta a cikin seat ya tsinda mata sai da ta yi kamar mintuna biyar a cikin wannan ruwan zafin sannan ya wanke ta tas daga bisani ya ɗauko ta tare da nufo bedroom ɗin shi da ita kwanta a saman kafet Bayan ya cire bedsheet ɗin mai jini ya canza wani sannan ya kwantar da ita a saman gadon. A hankali ta so buɗe idanunta kasancewar ruwan zafin ya ratsa sosai. Sai hawaye da ke ta faman zai a saman fuskarta. ba dai ta kasa ya tsanta ne. Ganin ta farko ne ne sa shawara saman gadon yana mai kiran sunanta cikin sassanyen murya. Maimun, Maimun, don Allah ki kwantar da hankalin kinji, ji za ki warke insha Allahu. ki haƙuri na aikata miki babban kuskure don Allah ki yafe mu duk da kice kika jawo hakan faruwa ya shi magana mai kogi mata hawayen da ke zuba daga cikin idanun shi ita kuwa kallon shi kawai take ta ma kasa da labbanta ne ta ma kasa motsa kuda labbanta ne balle ma ta iya yi mishi magana ta shi da sauri tare da far hanyar fata kuda kofar ya gami da fita daga cikin ɗakin tare da ya nufi inda ɗakin magungunan su yake zuwa ya ɗauko abubuwan da zai yi wa mun ɗinki a farcinta domin ba ƙaramin farkewa ya yi ba fitowar da zai yi da fitowa ɗauke da akwatin fes da a hannunsa da kuma allurai da sauri ya nufo falo zai wuce rum ɗinsa kwatsam sai ya tarar da laila zaune a saman kujera da rubar ruwa a hannunta tana waya da ammi gami da faɗin ammi ki kwantar da hankalinki insha Allah za a same ta wataƙil gidan su wata ƙawarta can ta je ta kwana amma dai insha Allah zan fi cika kafin abul ya ankara da ba ta a gidan insha Allah zan nemo ta shiwar za ta yi kinai da ta suka sauka akan da ta hashim wanda hannun shi ke dauke da face aid box babban abin da ya daga mata hankali shine ganin jini a gaban jar lafiyar shi da aka ta zaro ido wajen murya a harɗar ke cewa ami zan kira ki daga baya yadda ake cikin sanar da ke insha Allah da saudi ta katse kiranta har tasowa ta ƙara so gaban yayanta da hashim a ranar lokacin nana mai ci gaba da kallon jinin da ke kafa rigar shi yaya a ina ka samu wannan jinin ciwo ka ji koko me da ƙarar magana tana mai kallon ƙwarar idan shi sai ya ɗaga sai ya kai ta ɗora saman goshin shi game da dafewa a hankali ya so mu rufe idanun shi domin ji yake kan shi na wani irin sara tamkar tamkar wanda ake kwaɗawa gatari sai dai dan jama'a haka ba tare da ya amsa mata ba sai dai har wannan lokacin idanun shi a rufe A hankali ya fara buɗe idanun shi, sai dai buɗewar da zai sai ya ga wayan. Baba Laila babu asalinta a wajen. Ware ido waje yana mayar da numfashi sama-sama. Shi ma da sauri ya nufi ɗakin shi, yana jin wata hajijiya na shirin kayar da shi ƙasa. Shigar shi ɗakin ke da wuya ya tarar da Laila a saman gado tana mai kiran sunan Maimun. Maimun, Maimun me ya faru da ke haka? Don Allah ki tashi ki min magana. Maimun kan babu abin da take sai kuka. hannunta sai fama kakarwa yake yi haka ta ɗora su aka ta janyo mayafi ta dulbe fashinta ila kai hannu sai ta yaya mayafin ta yaya mayafin domin ta domin ta saba da ganin mai mun babu abin da za ta ɓoye mata Zaro da ya lalata, ganin yadda gaba na ta yi fata-fata fashewa ta da wani matsancin ka tana kallon inda yanta yake tsaye a bakin kofa yaya ya dai kai mata kawai saboda rashin imani da tausayi. Mahaifiyarta na cin hankalinta a tashe a kan rashin ganin ɗiyarta. ashe tana nan rai a hannun Allah. Tun da wannan hali na gaya. shi ƙarashin magana ta ɗauko wayarta ta fara tattaunawa gami da cewa bari in kira mahaifiyarta ta isar da ita cewa ta zo ta ɗauki 'yarta kar ta mutu a nan. Da gudu da ta ya ƙara so gaban Laila gami da faɗin. Dan Allah dan annabi kanwata ki rufa min asiri ki taimake ni na san na yi kuskure wallahi ban aikata wannan abin da san da fa kawai tsautsayi ne ya gifta ya ƙara shi maganar gami da fashewa da kuka yana mai riƙe hannun Laila cikin ban haƙuri ita ma Lailan kuka take tana mai ɗan bubuga bayan bayan yayan nata alamar rashi domin ta matuƙar tausaya mashi a halin da yake ciki ganin shi lokaci guda ya rame idanun shi sun yi zuru-zuru to shikenan yaya ya isa ka ba na son ga kana kuka Amma me yasa ka aikata mata haka? Ko dan saboda yanzu ba ka son ta? Shi kawai dalilin yasa da, da ka ɗauki wannan ƙwarin hukuncin a kanta. Yaya, idan har ba ka son ta ai bai kamata ka yi mata haka ba. Ƙanwata, wallahi ba da son raina ne aikata mata wannan aika-aikar ba. Ban san ta shigo cikin ɗakin ba, kawai ƙarfe ɗaya ƙarfe ɗaya na dare na ganta. Na san ta so ne, na san daga gida take. A wannan lokacin ta zo ne ta ganni. Maimakon na rarrashe ta, kawai sai na biyo wa son ta, na aikata mata laifin. Kasa ƙarar shi magana ne saboda hawayen da ke zuwa daga cikin idanun shi. Sai dai har wannan lokacin idanun shi na kan Maimun. Wai ta ma kallon shi take yi. Gaba ɗaya hawayen baƙin ciki sun wanke mata fuska. Magana ce kawai ba za ta iya yi ba. Amma tana jin daga Hashim duk abin da yake faɗa. sannan zuciyar ta ji take cike da bakin ciki kamar ta shaƙe kanta ta mutu lokaci guda kuma ta yi tsantsar tsanar da tashin ta fara mamaye mata ilahirin zuciyarta da ta san da mugunta ya mata dan har shaƙe ta yi auye so kashe ta haka ta sannan hankali ta so mata yaro abubuwan da ya fara tsakaninta da shi har ma rarkan da ya jira mata har sau biyu giza kawai kai tai sai yanzu ta ƙara tabbatar cewa tabbas Hashim ya daina ƙaunarta baya son ta ita a wani lokacin tun ta cire soyayyar shi daga cikin zuciyarta ta mayar da gurbin soyayyar zuwa iyayya. sauki a zuciya Laila ta sannan ta ce to amma yaya yanzu menene mafita abu ne da Hashim dama can yake son ya ci kenan da haka da sauri ya dago da na mai faɗin yanzu yanzu ina son za mu zan yi mata aiki a wajen da ne mata ciwon saboda idan aka bar wurin haka za a samu babban matsala ƙarshe ma kila kansa ta iya shiga wajen jijjiga kai lailaki sannan ta ce ok to shi kenan bari in ba ku waje sai in jira ku a nan falo da ƙarshe magana tare sauka da saman gadon ficewa daga ɗakin ta har wani lokacin nana mai zubar da ƙwalla shi kuwa first aid box ɗin shi ya ɗauko tare da buɗe shi ya ciro wasu allurori tukunna ƙwarar ƙafafun ta ya soma mata ɗinkin bayan ya mata allurar kashe raɗaɗi yadda ba ta ji zafi a ɗinkin da yake mata ba kafin ya kammala har bacci ya yi awon gaba da ita saboda dama akwai allurar bacci mai suna anesthesia a ciki sai dai ya ɗinke mata ciki ta wace sosai sannan ya maida mata kayan jikinta ya kuma rufe ta mai da mayafi a falo ya je ta laila zaune ganin sai ya sa ta zabura tana mai tambayarsa ya dai ka gama ina fatan dai tana cikin ƙoshin lafiya shi ma zama ya akan kujera yana mai sauƙi numfashi daga bisani ya ce da ita an yi nasarar yi mata aikin yanzu dai tana dai ta samu bacci kallon shi lele ta sannan ta ce to yayin zoyya za mu yi da ita kenan kagar ba za ta iya tafiya ba kuma gidansu na san za su tsorata da rashin ganinta takumi ya sannan ya ce ni ma haka nake ta tunani ban san ya zan yi ba laila gaba ɗaya kwakwalwata ta tushe ba zan iya samar wa kaina da mafita ba tabbas za san idan wannan magana ta fita wallahi babu abin da zai hana in yi prison mahaifinta ba zai taɓa kyale na ba duk da cewa abokin abban mu ne ina tsoron shi wallahi kallon shi lallai ta sannan ta ce da shi to amma yaya kana ganin mu za ta iya rufa mana asiri ne da ƙara shi magana tana mai kallon ƙwar idanunsa Kalo dai za ka yi da tashi mu kasancewa yana cikin firgici da tsan tsoro cikin haka ya ce da ita ma ban sani ba ya hito ga mafita guda ɗaya da sauri ya kalle ta mai faɗin ina jin ki auta me zai hana mu riƙe ta a cikin gidan nan kar mu sake ta har sai ta warke ka sai ta warke ta fara tafiya sannan sai mu tura ta gida kafin nan iyayenta za su yi tunanin cewa ko an sace ta ne duk neman da za su yi na san ba su ganta ba mu kuma za mu ɓoye ta a cikin gidan nan za mu karɓo ta mu kashe sannan zamanta a cikin ɗakin nan naka babu tsaro wani zai iya zuwa ya ganta zan gyara mata ɗakin ajiyar mu wanda yake a bayan ɗakunan nan tunda kaga ai ba kowa bane ya san da ɗakin za mu ci gaba da kula da ita musamman ni tunda kaga yanzu bana zuwa makaranta zan ci gaba da kula da ita har ta samu ta warke kai kuma sai ka ci gaba da zuwa wajen aikin ka hankalin ka kwance babu wanda zai zarge ka a kai. Nima kuma zan ci gaba da zuwa gidansu ina mai kwantar musu da hankali da wasu haƙuri haƙuri akan ɓatar 'yar tasu Maimun. Ita ma na san idan ta warke insha Allah na san ba ta tuna maka asiri ba. Kasancewa ga ai tana son ka ko? Sakin baki da ta Hashim yana mai kallon Laila. A ran sai na mai jinjina mai irin basirar da Allah ya bata. Yarinya karama da ita amma kashi ta ta samu mishi mafita cikin ƙanin lokaci. Ya ƙara shan maganar zucin nashi. A sai da ta kammala jawabin nata tukunna ta kalle shi gami da cewa to ka ga yaya ai idan muka yi haka yayi ko da saudi ji ga alamar a eh, tare da faɗin of course my younger sister wallahi kin kawo min shawara mai kyau kuma hakan za mu yi in sai mu ci gaba da yi mata magani a nan ko har mu samu ta warke to amma haidar fa kin ga yana gidan nan kar wata rana fa gano sirrin da muka ɓoye duk na san cewa haidar ba zai taɓa tona mana asiri ba amma dai na fi son a ce daga ni sai ki babu wanda ya ƙara sanin wannan maganar. kallon shi lallai ta da cewa to dama bayan na so ya tafi katsina gurin kakanmu ba ka hana shi to ko yanzu ai sai ka bashi dama ya je tunda ka ga dama sun kammala exam good ya faɗa fuskar shi ɗauke da murmushi sai yanzu ya samu hankalin shi ya fara dawowa jikin shi kallon shi lallai ta tare da cewa wato ya har da zagi na ɗazu kawai saboda na kwankwasa ƙofar ɗakinka. ka kana ta ɓoye da nuku-nuku to wai yanzu inda ban kawo wannan basira ba da ya zaka da ita kenan Shiru Dr. Hashim yayi yi, har wannan lokacin murmushi ne a fisa fuskar shi. Sai daga bisani ya ce da ita, ki dai a bar wannan maganar. Mu fara zuwa mu duba ɗakin can mu gyara shi sosai. Mu kai mata katifa mu sa. Kin ga ɗakin ta yake da datti da kuma tarkacen takardunsa. Kallon shi ta tare da cewa to shikenan. Amma dai kafin nan ka fara zuwa ka fara yin wanka sai ka canza wannan jallabiyar da ke cikin kawai da ke ɗauke da jini. Kar fa mu je mu yi baƙo mu shiga uku. gaba ɗayan suka kwashe da dariya da ya eh, nufi ɗakin sai yana mai faɗin kin ga dai in je in yi wankan nan in canza wannan rigar kada addu'a ki ta karɓo yanzu mu yi baƙo a ɓangaren su Junai kuwa bayan sun dawo bayan sun dawo daga asibitin darar wajen ma'ajiyar mota ya je tare da yin fakin motar ɗin shi kusa da motar mumin ya fakin ɗin motar tashi shi ma fitowa daga cikin motar yana mai jan kafa tare da inda motar mumi take wacce tun isowarta ba ta fito daga cikin motar ba ta kifa kanta a saman sikiyarin motar. Bude murfin motar ya tare da shiga ya zauna gefen mai zaman banza. Motsi ya so mai da da ƙira ya iya cewa momi please forgive me na tsayan na yi kuskure babba da har na sake kuka don Allah mummy ki haƙuri insha Allah hakan ba ta ƙara aika ba zan ƙara aikata makamancin abin da ne muke yau ba ban sanya zan yi ba ina matuƙar ƙaunar Yusha ɗagowa momi ta da murmushi a bisa fuskarta yayin da ta kai hannunta tana mai share mashi hawayen da ke zuba daga cikin daga cikin idanun shi da cewa da gaske masu da gaske yana son Aishat amma kuma na san baka son maganar auren ta ko ta ƙara shi magana tana mai kallon shi cike da zoliya da kuma wasa ya matsa fuska ya sannan ya ce da ita momi ni fa ban ce ba na son auren ta ba dariya sosai momi ta sannan ta ce da shi shi shikenan masu na yi haƙuri ma ka yi haƙuri da marin da ne maka do ɗan ƙaramin bakin shi yana mai faɗin ni fa ban ji zafin marin da kika yi min ba kawai ganin hawayen hawayenki ne suna zuba daga cikin idanunki shi ne fi ƙona min rai kuma na ji raɗaɗi sosai a cikin zuciyata ce tsoke mai son ni ma wallahi ba da san raina na mare ka ba sannan ba wai akan ka nake zubar da hawaye ba sai dai saboda rashin ganin ayushin Ko ba a san inda take ba Ina zaune cikin ƙunci da takaici ina nazarin ta yaya za a Ayush shi tabbata a cikin ɗakin nan ina gabatar da sallah. Sai kaka kuma kayo kaina kana min surutai barkatai. Wanda hakan ya sa na yi zuciya na huce a kanka. Junaid, wallahi ba kai kaɗai bane kake cikin matsala. Ni ma ina cikin gagarumar matsala da kuma damuwa. Hura'iska bakin shi yayi sannan ya ce da ita. To amma mu wai yanzu ina za a samu Ayushat? juyuwa tai tare da kallon shi mai cewa za a same ta kawai dai abin da nake so ka ɗan kwantar da hankalinka ka ji dan albarka na ɗan barin kyakkyawa na ta ƙara shi magana tana mai mushi wasa ta yi haka ne dai dan akan ta ɗan ja hankalin shi ko ya samu hankalin nashi ya ɗan kwanta shi ko samsam babu annuri a bisa fuskar shi sai ma kawar da kan shi gefe guda ya tare da cewa mom mom ina da kin haƙura ko ajiyar zuciya mummy ta sauke sannan ta ce na haƙura mana a rayuwata ba na ƙaunar wani abu da zai ɓata maka rai saboda kana da daraja guda uku a wajena na farko ka iri ɗaya ce da ta mahaifinka kamar kuɗi iri ɗaya sak idan har na mare ka tamkar na mare mijina haka nake gani na biyu kai mai sunan mahaifina ne kuma abin alfahari na Junaid kamar yadda ba zan so wa mahaifina ba haka kai ma sam ba zan so na kuntata maka ba ɗan albarka na na uku fuskar kai na yana da daraja matuƙa ba zan so na riƙa marin fuskar fuskar ka ba ko dan saboda kai kaɗai ne a wajena ba ka da yaya sannan ba ka da ƙannai shi yasa nake ji da kai my lovely son hakan yasa na sanya maka hakan ya sa ma na sanya sunan asibiti na Junet Hospital Abuja samson ba na son abin da zai bata maka rai ma auta kuma my face lovely son. Murmushi John ya yi, jin abu da momi ɗin tasa take faɗa mashi. Ta ta sashi a gaba sai faman surutu take mashi tamkar wani ƙaramin yaro. To jama'a, ina kuma labarin su Ba dai in yi shiru, ba sai na tsokano muku ba. A dai yi haƙuri mu kwana a nan, a ci gaba da kasancewa da mu don jin yadda za a warware wannan takatirkar ta wannan labari. tunda dai ga wata turka-turka can a can gidansu Dr. Dr. Hashim. To me zai faru? Zai haƙura ya aure ta? Tunda ita dai Ayush dai ga wanda take so. Shi kuma yana son ta. To, a dai yi haƙuri mu ci gaba da ku ci gaba da kasancewa da mutum zai jin da kai a cikin wannan littafin na matar Damisa wanda Asmita ta rubuta ni kuma Abubakar Sale nake karanta mushi a wannan channel ta mu ta Hausa Nobel TV nake cewa dan wannan ne zuwa kuma fuka wannan channel ta mutu ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙarshen ruwa domin a dinga sadar ku da tsarin mun dora sabon shiri kana ku taɓa wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa sannan ku share na wannan bidiyon ga abokanan ku da kuke Facebook a huta lafiya